kai alquran to gaba eh salamu alaikum a a a a salamu alaikum kuna ina kuna ina kuna ina ina matan gidan gaba daya <laughs> kuna ina kuna ina ne ko mu koma yawa ku fito gara baje ina yan uwan naki ai yawa alquran yawa suna ina kuna ina kuna ina ya ne rabaje ne maka ya samu mazin rabajen da ka girgijin girgijin alƙuran na'am karɓar da arziki ne mulmuli wannan irin farin ciki haka alhaji shi kuma na menene ya dole faki magana kalli yadda suke wani fara a kawo musu alƙawarin aljanna ah, a ba da kanka a'a ah, A'a. Ah, raba musu da kanka raba musu da kanka raba alquran wannan jan ai kai dai happy birthday to you yawa asiba de to ki dara mana yawa hai <laughs> <laughs> To yanzu ni dai Alhaji in tambaye ka. Shin tsuntuwa ka yi ne ko kuma dai lokacin cin arzikin naka ne Allah ya kawo shi? A'a wannan farin cikin naku ne ba namu ba ne ba don mu taya ku muke yi. <laughs> Alkura! To kun ji bayani daga bakin mulmuli. Hmm? da neman an yaya eh yaushe aka kwashi kayan gidan nan kafa aka caccanza komai da komai har kayan kicin din mu duk an canza kuma wai yanzu a ce an kawo mana wa'annan kayan kuma yanzu dabarar da za a yi kun ga wannan rabajen da kuka samu ku gaggauta ku haɗo mini tukwici don ba ku san irin ta gobashin da yake su ba wace ta haɗo min nawa samu in dan kimtsa wannan ai abin al'ajabi ne gidan da ko cikakken ƙoshi ba a taɓa yi ba amma wai a cikin mako guda rayuwar mu ta canza mun shigo ta sabuwar rayuwa gidan na rage irin ko a cikin aljanna ba irin ko kalilan ne dan aljanna dan arziki mai ke wajen Allah na tafi da bismillah yawa karɓi da bismillah da hannun dama mm. karɓi da bismillah da hannun dama eh. karɓi da bismillah da hannun dama mulmuli an shigo mana kai ma na ganin ido wallahu allah na allahu akbar astaghfirullah eh, ka ban fahimci wannan kuɗin menene ba yawwa ke daɗina da ke rashin haƙuri. Allah ba aka bar. Dubu talatin talatin ne. Kowaccen ku ta je ta siyi jaka da takalmi da mayafi ko ba ka ba. Ku cancaɗa ado fiye da yadda ba kwa tsammani fiye da wanda kuke yi domin ku fitar da ni kunya ko ba ka ba. Za mu yi baƙi al'amari ne idan baka je ba za a zo maka. Kuma baƙi na kunya na mutunci na karamci na daraja. yawa manya-manyan baki hamsha kai mandiyoyi da suka isa suka cika suka tambata suka fisata suka fito halikan su ai za su zo wani bakin wai ina nufin za mu yi manya-manyan zunduma-zunduman baki na fita kunya yaushe yaushe ne <laughs> gobe <laughs> hannu ka hannu ƙarya Wanda fa ya samu cinyoyin nan biya eh. ya haɗe tak away alquran eh. tak away ya ruwa kawai ya ruwa da alquran da gaya ma ya ruwa ya ruwa ya zama shar yi eh, shar ya ci haɗa cinyoyi biyu ya na ganka haka kayan da ka fita da shi ba da shi ka dawo ba wallahi za ka ɗebi gara ƙari ah! kuran ya yi ba ba. kai wa kai wa na sauran mutanen gidan ne yaya zubaida ku fito ku fito lafiya kike ta faman ƙwallon ihu to zabba'u Kai ne ka wanka haka? Wallahi. Amma kai ta cutar mu a cikin gidan nan kullum kana sanye da kaya roɗi-roɗi uwa mm, fentin taxi. Allah. Ai dole. To wanda ma aka biya wa aka siya wa aka yi mu hidima suka yi mai kyau balle ni kuma da na siya. To ke ƴan banda a banki don ma wandan ya ɗage? Ai da kin ga wanka da kin ga cinyewar wanka. Yanzu albishirinku. Ba ku ce komai ba. kun san dai ba abin da ban muku ba ba kuma abin da bana muku hidimar ku ɗauka ta nake na fifita ta fiye da hidimar kai haka saboda haka yanzu magana ƙarshen tuka take tik an zo ƙarshe na rufe ruf yadda annabi zai alfahari da kai <laughs> sallallahu alaihi wasallam karke kuka dan Allah ka shiga sahun da manzon Allah zai alfahari da kai tsinken sakace ne kadai ba mu siya ba sai namomi sun makale min a baki a magana dai daurin aure na aka yi ɗazu-ɗazun nan da wata santare da yarinya yar wani bakwai ɗanya shakaf ko ba haka ba yar zamani daidai ni daidai ita yadda na wala mu gurji soyayya <laughs> eh? aure kuma <laughs> alhaji ko dai jikin ne ya motsa to yanzu a ina ka ɗauro auren nan alhaji ya yake nan zai wuce da wano ne kun san aure da mutuwa duk lokaci ne sai Allah ya yi da Allah rufe mana baki kai har ka san Allah ne zulwa jahaini ni kuwa na san Allah domin ga gidanmu ga masallaci wa idan ban muke ba Allah ya tsinan albarka tab dankali to ku kun ji kishi aka yi muku da rana tsaka aiki ya same ku <laughs> ya same mu ko ya samu zubaida ai duk wacce aka hauro yanzu a bayan da take ita ce da shi? amma alhaji wallahi ka cuce ni da ka tashi aure ko ka sanar da mu me kuma na magana cuta a ciki ko ba ka ba yanzu ba ga cikin sani ba kuma ai gaggawa aikin shedan ce gaggawa aikin shedan wa kwarai da gaske kai ganin babban shedan zulmu jahaini ne ki sake nuna ne da yatsa kamar kin ga watan Ramadana a kan kika ci gaba da nuna ni wallahi zaki ga me zan yi. To sai ka dinga zuga shi yana karo mana aure. Sanda na zuga shi ya muku suturu wani kika ga yawa. Turun shi turun banza. Da da ya gan mu tsirara ya gan mu ya auro mu. Da ni kike. to gwara dai kayan da ya tsirara ba ni ba ko ba haka ba zan ja kunnen ku kuma in muku kashe di dukkanin ku ba wanda ban kashe ba kuɗi ne ma kayan faɗa kishiya ba saboda haka yanzu abin da nake so yarinyar na yar karama ce shakaf ko ba haka ba budurwa ce yan wannan karni ko ba haka ba daidai ni daidai ita wallahi tallahi ya kamata ku kyale mu wallahi in ci amarci na wallahi mu gurji juna ko ba haka Haba Zubaida. Menene a ciki? Kuma kuma kana ji hmm. idan Allah ya sa aka kawo yarinyar nan yar islamiyya dan ya shaka ta shiga ɗakinta. In ka shiga kar ka fito sai gobe gobe ma sai da daddare dan zan kawo farin kyalle shimfiɗa muku kuma ni zan zo in naɗe Allah ya sanya alheri. ango da isha ma ya kai dan uwana na ma kuwa waje ka jira ni matansa su uku mu wannan yakin mu duka yake tunkarowa ba mutum ɗaya ba duk da dai na ga kuna cire kanku a cikin kishi amma na san ba za ku taɓa cire kanku daga gargaɗin da alhaji yake a kan matar da zai auro ba tun kafin ta shigo cikin gidan nan hmm, gaskiya ne ina cikin tashin hankali babba hmm? to yanzu me dabarar ku eh to ni shawarata tunda muna zaman lafiya ba mu wani fada tsakaninmu mu mun haɗa kanmu to so nake yi mu haɗe mata kai idan ta shigo gidan nan ta kasa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ashe shi mako da ya haɗe mu gaba ɗaya ya haɗa mu da red card domin duk cikin nan ba wanda ya san alhaji sama da ni bari je in gaya miki a duk lokacin da alhaji ya nemi amarya to dole ne kowace mace ta ɗaga masa ƙafa ya ci amarcinsa domin in baka ba za ta fuskanci ɓacin rai a tattare da ita to yaya me kike ganin za a yi alhaji da kike gani idan kuka yi haƙuri kuka shi lokaci wata biyu rak in kuka bashi tuni ita ma zai je hota cikinmu amma duk wannan shawarwarin da kuke ba mafita ba ne